بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci wannan garji na azhar na bakwai ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da biyar ga watan hudu watan april shekara ta 2014 miladiya muna cikin wannan littafi mai tara albarka littafi na a tafsiratu fi ulumin qur'an a jerin gwanan daurori da ake gabatarwa a wannan masallaci na ma'akil bin yasar da ke na mina fadar jihar naija in ba mu sha'afa ba malam yana zayyano mana dalilai ne da suke nuna cewar su ayoyi na alkur'ani mai girma a jere suke tun lokacin da aka saukar da su ko ake saukar da su ta yadda ba wai daga baya ba ne aka zo aka jeranta aya ta ɗaya ta biyu ta farko ta uku ta biyu ta biyu ba ba wai daga baya ne aka zo aka jeranta alhamdulillah rabbil alamin ta biyo bismillahir rahmanir rahim ba ko ar rahim ta biyo. alhamdulillahi rabbil alamin ba a'a tun lokacin da aka saukar da ayoyin lokacin ake jeranta su sai nuna kenan jerantuwar ayoyi na alkur'ani mai girma abu ne tauƙifi in an ce tauƙifi abu ne da babu wani wanda yake da ta cewa a ciki sai abin da shari'a ta tabbatar abin da ke nuna mana haka shine dalilai da malam ya kawo dalili na ƙarshe da malam muka tsaya kan shi jiya shine inda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi yake cewa a hadisin Uthman bin Abil As yace ya kasance yana zaune a wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mala'ika sai ga Annabi sallallahu ya daga kan sama ya sauke kasa jimawa kaɗan sai ce mala'ika jibril ne ya zo ya ce da ni in sanya wannan ayar inna allah ya'muru inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi kuma ya'izukum la'allakum tadhakkarun in sanya ta a wuri kaza a cikin surata wanda ke kaga wannan kai tsaye ke alamta cewar wahayi ake mishi ne ya sanya ayoyin kenan jerantuwar ayoyin da suke a yau ba aiki ne da wani sahabi ya yi cikin sahabban manzan Allah ba a'a aiki ne da shi ne manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ne i kuma mala'ika jibril ne ya ce mai yayi kuma ga tunda mala'ika ne jibril ya ce mai yayi sako ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ci gaba da dalilai da malam yake kawo sai ce wa akhraj al-bukhari an ibn zubairi annahu qala qultu li uthman bin affan والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها أي لما تكتبها وهي منسوخة أو لما تدعها مكتوبة وقد نسخت فأو للشك من الراوي أي اللفظين قال قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني وكأن ابن الزبير فهم أن ما ينسخ حكمه لا يكتب فأفهمه عثمان رضي الله عنه أن الأمر في إثبات الآيات في مواضعها إنما هو بالتوقيف وليس لأحد أن يغير شيئا من مكانه malam ya ce wa akhraj al-bukhari imam al-bukhari abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari al-ju'fi yake cewa an ibn zubair ya rawaito daga ibn zubair ibn zubair ya ce qultu li usman bin affan na ce ma usman ibn affan na ce da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallazina yutawaffawna minkum dukkanin waɗanda suke rasuwa daga cikinku wa yadharuna azwajan su mutu su bar matansu na aure wasiyyatan li azwajihim to su matan za su zauna suna zaman takaba na wasiya ga mazajensu tsawon shekara guda al'aya ita wannan ayar na nasakhatha al'ayatul ukhra wata ayar ta share hukuncinta wannan ayar ta nuna cewar za a yi takaba wata daya shekara daya wasiyatan li azwajihim matan ila al-hawli ghayra ikhraj ba tare da an fitar da su ba sai malai sai ya ce nasakhata al ukhra wata ayar ta daban ta share ta wannan ayar kuma ita ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma ita ta share zaman ta kaba na shekara guda tambayar shi anan ita ce falima taktubuha to saboda me kai Uthman zaka rubuta wannan ayar wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj saboda me zaka rubuta ta alhalin an share hukuncinta au tada'uha saboda me zaka batta rubutacciya a cikin littafi yanzu mana da nawa kenan biyu ko dai falima taktubuha saboda me zaka rubuta ta a cikin alqur'ani me yasa ya ce zai rubuta don usman shi yasa a rubuta din ɗaya kenan ko kuma auta uha ya za a yi kabbata rubutacciya a ciki ba tare da ka share ta ba shi ne malam ya ce ai lima taktubuha wa hiya mansukha saboda me zaka rubuta wannan ayar kuma alhalin an share hukuncinta wace aya kenan wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj saboda me zaka rubuta ta alhalin an share hukuncinta shi ne ya ce au limata da'uha maktuba saboda mai za ka bata rubutacciya wa ƙadar nusikat kuma an share ta fa'au au da aka kawo in kun lura jumlar mu tsaya da kyau mu lura jumlar falima taktubuha au ta tada'uha yanzu muna da jumloli guda biyu falima taktubuha ko kuma falima uha shi ya ce falima ha au ta shi ne yake cewa falima ha saboda me ka rubuta ta ko kuma falima ta ha saboda me zaka batta rubutacce a cikin shi shine mana yake cewa wa qad sikhat kuma lahalin an share ta fa au da ake amfani da ita a nan aka ce falima ha au ta ha lishakki shakku ne minan rawi na wannan ya ruwaito hadithin ayyul lafazain qal wannan ɗaya daga cikin waɗannan lafuza ne guda biyu shi ibnu zubair ya tambayi usman ibn affan da shi shin ya tambaye shi da lafazin falima taktubu ne saboda me zaka rubuta ta ko kuwa ya tambaye shi da lafazin falima tadauha saboda me zaka bata rubutacciya isa ya ce au li shak amma ka lura saƙon abu guda ke ɗauke da shi falima taktubu saboda me zaka rubuta ta tun da kai ka kafa kwamitin rubuta alkur'ani ko kuma falima ta da'uha saboda me zaka bata rubutacciya da an riga an share hukuncinta wannan ita ce tambayar da yi qal sai Usman ibn Affan ya ce yabna akhi ya kai ɗa na ɗan uwana la ughayyiru shay'an minhu min makani la ughayyiru shay'an ba na iya jirkita kowanne irin abu minhu daga cikin shi alkur'ani min makanihi daga inda yake ba zan canza ba ba zan jirkita ba ughayyir in ɗauki na gaba in dawo da shi baya ko in ɗauki na baya in kai shi gaba ba zan canza kowanne ba wannan shine hadisin da ya zo a bukhari sai malam yake cewa ka annabi zubair kamar ka ce kenan ashe abdullahi bin zubair fahima ya fahimci cewar annama yusahu yunsahu hukumuhu cewar duk abin da aka share hukuncinsa la yuktab a rubuta shi kuma ita ce tambayar ibn zubair ba tunda an share hukuncin ta kaba shekara daya an dawo da shi wata hudu da kwana goma to saboda mai ayar da ta yi magana akan shekara guda kuma za a rubuta ta tunda an share hukuncinta shi ibn zubair sai ya ɗauka cewar duk ayar da aka share hukuncinta ba sai a rubuta ta ba alhalin ayar da ba a rubutawa ita ce ayar da aka share karatunta ayar da aka share karatunta ita ce ba a rubuta ta sabawun hukuncinta na nan ko hukuncinta baya nan kamar da bayanin ya gabata a durus in baya shi ne yake cewa fa'afhama usman radiyallahu an sai usman ibn affan ya fahimtar da ibn zubair ya ce ya nuna mashi annal amra fi isbatil ayat shi al'amari wurin tabbatar da ayoyi fi mawadi'iha a inda ayoyin suke ma huwa bitawqif wannan abu baka da ta cewa akai inda aka tsayar da kai haka zakai walaysa li ahadin an yughayyira shay'an min makani babu wani mutum guda da ya isa ya canza wani abu daga wurinsa sai nuna mana kenan ashe ayoyin haka suke a jere mu Usman ibn Affan a wannan hadisin ya nuna babu wata aya da ya gusa da ita a inda take tun lokacin da aka saukar da alkur'ani din aikinsa shine hada ayoyin da ke wurin wancan da wurin wancan su zama kwafi guda ko kuma aiki shi usman bin affan shine kwafowa da yasa aka yi daga kwafi guda da abubakar siddiq yasa aka hada wannan hadisi na bukhari kenan da yake nuna mana usman ibn affan ya tabbatar da cewar ba shi da hurumi kuma babu wanda ya isa ya canza wani abu daga littafin allah subhanahu wa ta'ala wannan ya nuna mana kenan ashe sahabbai ba su jirkita wata aya zuwa wata aya ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje aya wuri kaza nan din take wa minha ma rawahu muslim an umar radiyallahu anhu annahu qala ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال أما تكفيك, أما تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء فهذا الحديث يدل على أن آيات السور كانت مرتبة معلومة ترتيب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معلوما ما هو مقدم منها وما هو مؤخر ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء فدله صلى الله عليه وسلم على موضع هذه الآية من صورتها وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر السورة وإنما سميت هذه الآية آية الصيف لأن نزولها كان في الصيف في سفر في سفر حجة الوداع قال رحمه الله ومنها daga cikin dalilan دسكي تبتر kuma da suke tabbatar da ayoyin alkur'ani mai girma sun kasance ne a jere yadda suke dinnan a yau sun kasance tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya jeranta su shi kuma mala'ika jibril ne ya ce mai sa aya kaza wuri kaza aya kaza wuri kaza shi kuma mala'ika jibril rabbul izzati wal jabarut shi ya aiko shi ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aya kaza wuri kaza shi yasa ya ce wa min ha daga cikin dalilan ma rawahu muslim shine abin da imam muslim ya rawaito an umar radiyallahu anhu annahu qala daga umar ibn khattab Allah ta'ala ya kara mushi da yace radiyallahu anhu ko dai ka ce Allah ya yarda da shi babu ikhbar kenan kana ba da labari Allah ta'ala ya yarda da shi wannan ku ayoyi sun tabbatar laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara Umar yana ciki والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه duk Umar yana ciki ko kuma ka radiyallahu anhu Allah yarda da shi yanzu kana addu'a kenan shi ma kuma wannan ya tabbata wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال يتشي عمر بن الخطاب يتشي ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء تنبي من زن الله صلى الله تعالى عليه وسلم وان ba aksara اكثر مما سالته عن الكلام irin abin da na fi yawan tambaye shi dangane da kalala duk tambayoyin da nema annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama babu wani abu da na cika tambaye shi na tambaye shi na sake tambaye shi na ƙara tambaye shi irin tambaye da ne mai kai kan kalala menene kalala eh yas'alunaka anil kalala yanqita'un nasli la mahala la walidun yabqa wala mauludu fanqata al abna'u wal judud ce yas'alunaka anil kalala suna tambaya ka wai menene kalala yanke taun nasili la mahala shine yankewa tsatso babu wani makawa kuma la walidun ya baka mutum ne ya rasu bai bar uba ba shine la walidun babu uba wala mauludun babu ɗa ya rasu ba shi da ɗa ba shi da uba fanka abna'u wal judud iyaye ‘ya'ya babu su kakanni kuma babu su duk wanda ya mutu kuna ji da kyau duk wanda ya mutu ba uba ba uban uba ba uban uwa ba ba uban uba wa in ala ba uba ba kaka ba kakan kaka ba kakan kakan kaka ɗaya kenan ko babu ɗa babu ɗan ɗa babu ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa babu ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa kun ga babu sama babu ƙasa kenan ko a bangaren a yaren gado ya rasu bai bar uba ba bai bar mahaifin uba ba bai bar ɗa ba bai bar ɗaɗɗa ba wannan shi ake kira kalala shine la walidun ya baka babu uba da ya saura wala mauludu babu kuma abin da aka haifa fanqata al abna'u wal judud ya'ya sun yanke kakanni kuma sun yanke wannan shi ake kira kalala a bangaren gado kun gano wannan da ke ko shi kuma ya kasu kashi biyu akwai alkalalatu kubra akwai alkalalatu as shi shine ya rasu ya bar yan uwa in ya rasu ya bar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya to wannan ita ce alkalala a tsohora amma in ya rasu babu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai yan uwa uwa ɗaya wannan ita ce alkalala alkubara babbar kalala kenan to kowannen su bayanin su ya zo a cikin alkur'ani mai girma yan uwa uwa ɗaya ba gado muke ba yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya su ne bayanin su ya zo a farkon suratun nisa wa in kana rajulun yurafu kalalatan ayu mara'atun walau akhun aw ukhtun فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يسي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علم حكيم wannan kenan to amma idan ya mutu ya bar dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to shine ayar suratul nisa ita ce wannan kalalar kenan yastaftuna qul la fitiku fil kalala in mar'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun fala nisfu ma taraka wa yurithu illa ma yakul lahu walad ya ce irin ban yi wa umar dan khattab tambaya irin tambayar da ne mishi akan kalala ba yanzu mun san kalala yawa yanke bawon nasli la mahala la walidin ya baka wala mauludu fanqata al abna'u wal jududu barakallahu fikum hatta ta'ana bi usbu'ihi fi sadri har annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta'ana yayi suka bi usbu'ihi da yatsansa da yatsansa fi sadri a kirjina yayi min haka da a kirji wa ya ce amma takfita to saif yanzu ayar da aka saukar da ita zamanin bazara lokacin bazara ba ta ishe ka ba allati fi akhirin nisa wacce take karshen suratu an nisa in juwa in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun ga sai ya faɗi sunanta ayatul kalala ya faɗi kuma inda take a surar da take tana karshen suratu nisa ga wurin ga surar wanda zai nuna maka kenan ashe ba sahabbai ne suka kirkiri sunayen surorin ba sannan kuma ba su ne suka sanya ma kowace aya mazauninta ba sai da annabi sallallahu ya ce amma takfika ayatu saif ayat da aka sauka da ita lokacin bazara allati fi akhiri nisa wacce ta yi karshen suratu a nisa wacce kenan yastaftuna qul la fituku fil kalala in murun alaka laysa lahu waladun wala ukhtun fala nisfu ma taraka wa irsa lam yakul laha walad ita ce kuma ya tsaye ta cikin suratul nisa daga nan sai ya yi ladina amanu aufu bil uqud al fa hadha al hadith wannan hadisi yadullu yana mana nuni ala anna ayatu suwari akan ayoyi da ke cikin surori kanat murattabatan ayoyin sun kasance a jajjere suke ɗaya kenan ma'alumatar tartib kuma a sana ma yake wannan jerantuwar a sana yake fi hayati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama ayoyin ajere suke cewar kuma ajere suke ba wai abu ne da aka jahilce shi ba ba wai abu ne da yake majhul ba abu ne da yake ma'lum sananne ne kuma wannan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa kana ma'luman ma huwa muqaddam ya kasance sananne ne abin da yake a gaba ma huwa muqaddam minha abin da aka gabatar wa ma huwa mu'akhkharun da kuma abin da aka jinkirtar tun a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama duk shine wannan ولذلك Sallallahu Alaihi الله عليه Umar a akan haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce ma Umar takfika ayatu sayf ayar da aka saukar lokacin bazara ta ishe ka allati fi akhirin nisa wacce take karyan suratul nisa fadallahu sallallahu alaihi Wasallama ala mawdi'i hadhihi al-aya sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nuna ma Umar inda wannan ayar take min suratiha a cikin surar a cikin sura tana suratun nisa a inda take tana ƙarshe wahiya qawluhu ta'ala ita ce kuma faɗin Allah ta'ala da ya staftunak suna neman ka. ya kai annabi mai daraja suna neman ka ba su fatawa kul ce musu Allahu yuftikum Allah shi ne wanda zai ba ku fatawa fil kalala dangane da abin da ya shafi kalala saboda ka inimur'un halaka in mutum ya rasu laisa lahu waladun ba shi da ɗa walahu uktun amma yana da yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya falaha nisfu ma tarak tana da rabin abin da ya bari wa huwa yarifuha shi in dan uwanta ne yake a raye ita yar uwar ta mutu ba ta da uba ba ta da ya shi dan uwan zai zai gaje ta amma ba faɗi mai zai gada ba zai gaji nawa kenan duka saboda ita ta gaji rabi to tun da ta gaji rabi kuma ƙarar ƙur'ani ta ce lizzakari misal hazal unzayni kenan shi zai ci duka da ita ta dauki rabi yastaftuna qul la yuftikum fil kalala in mar'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun qul raqafal wa lahu ukhtun tun an in yana da da yan uwa ba su ci gado ba in yana da uba yan uwa ba su cin gado sai raga kenan in yana da da bai zama kalala ba in yana da uba bai zama kalala ba domin dai akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ɗan ɗan ɗan ɗa yan uwa duka uku ba sa cin gado uwa ɗaya uba ɗaya ba sa cin gado uba ɗaya ba sa cin gado uwa ɗaya ba sa cin gado haka nan idan akwai uba uwa ɗaya uba ɗaya ba sa cin gado uba ɗaya ba sa cin gado uwa ɗaya ba sa cin gado an sa da gado a an sa darasin gado zai zama da su biyu يستبتون وقل لا يبتون في الكلالة إلى آخر الصورة وإنما سميت هذه الآية آية الصيف وأن آية ما لزي بانمو وتفائركما من أتتشوى آية بزرة آية بزرة كو سمعنا يتشوى إنما أبن سني سميت هذه الآية آية الصيف أن كرا وأن آية دسونا آية الصيف لأن نزولها domin lokacin saukarta kana ya kasance fi saif lokacin bazara ɗaya kenan fi safari hajjatul wada a tafiyar hajjin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tafi hajjin da iban kwana da al'umma baki daya shi yasa ake kiranta saifiya yasa abdulaziz zamzam yake cewa saifihu ka ayatul kalala saifihu ka ayatul kalala wa shita'i kal fi aisha manazartar qur'ani ayoyin qur'ani din nan gaba ɗaya sun bi kokofin su waɗanne ayoyi ne aka saukar da su lokacin hunturu hunturun sanyi su ya kira a shita'i, wanne aka kira aka saukar da su lokacin bazara su ya kira a saifi ayoyin goma da suka barrantar da aisha radiyallahu anha innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum wadanna an saukar da su ne a shita'i? lokacin sanyi amma ita wannan an saukar da ita ne lokacin bazara shi sa ya kira ta saifiya an saukar da ita a maka ne ko a madina a madina madaniya ce ta zama madaniyatun saifiyatun suna nawa kenan biyu malam ya ce fi safari hajjatul wada a tafiyar da annabi sallama yi lokacin da ya je aiki hajjar ban kwana kenan saukar da ita a halin tafiya sai ta zama madaniyatun safariyatun shafiyatun saboda akwai ayoyin da malamai suka bi suka tantance su wanda ayoyi ne aka saukar da su a lokacin tafiya kamar suratul fatahi da sauransu wanda ayoyi ne aka saukar da su a lokacin da ba na tafiya ba lokacin zaman gida ayoyin da aka saukar da su lokacin tafiya sai a kira su safariya wanda aka saukar da su lokacin zaman gida sai a kira su hadariya wanda aka saukar da su da daddare sai a kira su lailiya wanda aka saukar da su da rana sai a kira su nahariya wanda aka saukar da su a abin nan <laughs> kun fahimci wannan da kyau ko wanda zai nuna maka lalle ilalla malamai ba su wasa kan alkur'ani mai girma ba ayoyin gaba ɗaya an san lokacin da suka sauka akwai wanda suka sauka da daddare akwai wanda suka sauka firashiya rasulullah yana kwance cikin bacci yana kwance ayoyin suka sauka kamar wa ala thalathatul ladina khulifu sai ta zama madaniyatun firashiyatun eh hadariya kuma <laughs> yawa harakallahu fi yace hadariya kuma to kaga wannan ayar yastaftuna qul la fitukum fil kalala madaniyatun ce ɗaya safariyatun ce saifiyatun ce barakallahu fikum nahariya ce ko leliya na eh ai zai shigar da mugado wai batun kalala din nan ko da yana da mahaifiya in bai da in bai da ba shine ko da yana da mahaifiya ko da yana da mahaifiya sunan shi kalala ne ji la walidun ya baka wala mauludu fan kafa al'abna'u wal jududu ai yan uwa suna cin gado tare da uwa yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suna cin gado tare da uwa yan uwa uwa ɗaya suna cin gado tare da uwa yan uwa uba ɗaya suna cin gado tare da uwa wanda yake kowannen su baya cin gado tare da uba ka gane ko mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa da ɗan uwan shi uba ɗaya guda ɗaya za a raba dukiyar na gida uku ita uwa ta ɗauki ɗaya shi kuma fa ma abukatul fara'idu fali awra rajulin zakarin shi kuma sai ya ɗauki ragowar biyun da suka sauka ɗan kishiya kenan ka'ida ta musulunci kenan kwana zauna lafiya tun tun kwana zauna lafiya musulunci ya riga ya gama rabon gado saboda haka ko da akwai uwa na kira shi kalala ba dai gado muke ba hanya ce ta biyo da mu ciki qala rahimahullah yanzu mun fahimci abin da malam yake nufi a wani hadisi wani hadisi babban sakon da yake dauke da shi da yake da alaka da ulumul qur'an din mu shine annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya faɗi gurbin da wannan ayat take yace tana cikin suratun nisa sai kenan ashe faɗan sura kaza rasulun ne yi sannan tana wuri kaza dan ka fahimci ayoyin a jere suke tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ومنها ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه فهذا الحديث صريح في أن تعيين موضعها كان بتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها دقتكين دليلي واتو شي كراتو na idan mutum yana da dalili sai ga ya fi komai sauki yanzu ba ana magana dalili ne kan tartibul ayat jerantuwar ayoyi ake ba da dalili akan haka balle mutum ya ce ya zo da wata ibada ba za a tambaye shi dalili ba kaga bai taso ba shine yake ta koro dalilai din ya ce wa min ha daga ciki Mara rawahul bukhari abin da imamul bukhari ya rawaito Ali bin mas'udin daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu annahu qala Allah ya kara mushi yadda yace qala an sallallahu alaihi wasallam manzala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce man qara bil ayatayn min akhir suratul baqara duk wanda ya karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara kuna shi ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara fi lailatin a kowanne dare in zai kwanta bacci ya karanta su ka fatahu waɗannan ayoyi ka fatahu a kan fassarar ka fatahu malamai sun ƙara ma juna sani wasu ka ce ka fatahu sun isa mishi ƙiyamun lailin da bai samu ya yi ba wasu ka ce ka fatahu sun isa mishi duk wani mahalu duk wani masharranci da zai da yake yake nufata shi da sharri cikin dare waɗannan kuma sun tsare shi har gari ya waye ya karanta aka ce ba aka ce ya rubuta ba saboda ga mutum da iya ba sai ya je a koya mishi ya karanta kullum da ke ko kasan sun gun malamai ba sa koya wa mutane don kada su iya sai a ce za a yi musu laya a basu kaga idan aka koya wa mutum guda ya iya sai ya je gidan shi duk ya koya ma 'ya'yan shi da matan shi ko to in ba in aka koya mai kaga ba abin nan amma aka ce laya ce to kaga yanzu za a yi mishi za a bada kuɗi za a yi ma matan shi za a yi ma ƴaƴan shi kaga malaman bidiya su ne kasuman bakar jaka hanji kasuwa malaman bidiya ba su ne kasuman bakar jaka hanji ake zuba mata kaga ana sanya mata kitse ne ko ana sanya mata tsoka shine matsala cewa akai man a wanda ya karanta amma miyagun malamai ce ƙur'anin ne kuma za a ce ba za a rubuta ba za a rubuta mutum ya yi laya ƙur'anin amanar rasu ce ka koya mishi mana in ka koya mishi ka samu lada illar in ya koya mishi to ya iya shi kuma so yake kankana komai da komai ramin kura daga ke sai 'ya'yanki isa kake ganin wasu garuruwan ko mutum in yanka ba za a ci ba sai wani gida ne shi kadai su za su yanka muku ragunan layya su za a yanka musu hakika su za a ba za a koya mutane karatun layya ba duk wannan fa sai da sunna fa ta zo idan mutane fa aka bude musu aka ce in ka yanka da bismillah yankanka yayi mutane suka ji ɗanɗano na sunna hankalinsu ya kwanta amma da an dade ana bautar da su mu wannan kowa ya riga ya san wannan an ce mun karafa sai ka ga maimakon ya koya musu su iya karatun sai ce duk zai dinga rubuta musu suna sha ba zai ba su ajamin ba zai dinga kulla musu laya ka koya musu mana in ka koya mashi ya koyar alkhairi ne har bayan rasuwarka a rasulun ya ce man qara'a bil ayatayn min akhir suratul baqara duk wanda ya karanta ayoyi biyu na karan suratul baqara fi lailatin a kowane dare ka fatahu sun isa mashi daga dukkan sharrin mai sharri mama qurtubi ce duk fasara za ta dauka sai ishe shi lailatul qadr abin nan qiyamul layl samu yayi ba sun yi kaza duk za su iya dauka malai ce fa hadal hadith wani hadisi sarihun afili yake fi anna ta'ayyana mawdi'iha cewar ayyana inda wannan ayar take kana bi ta'alimin nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ne da koyarwar da annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yayi masa habbansa tun da kaga da a ce ayoyin azuba suke ba a jere suke ba zai ce ayoyin karshen suratul baqara ayoyin karshen biyu na karshen suratul baqara sune waɗanne amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun Kullum amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir aya daya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha zuwa anta maulana fansurna alal qawmil kafirin shi ayoyi biyu ko akwai wata kuma ta uku babu sai nuna maka ashe kenan ayoyin ajere suke kamar da malam yake faɗa kuma wannan ajeren ya kasance ne da karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda yake nuna maka tun zamanin sa ne saboda shi yake magana da sahabansa inda a ce sun canza to da kenan yanzu waɗannan ba su zama ayoyin ƙarshen suratul baqara ba da suna tsakiya ko suna farko so suna kaza wanda yake ba abin da suka canza a ciki wal adillatu min kutubi sunnati kathiratun fi zalik mala yace dalilai a littafai na sunna masu tarin yawa ne akan haka littafan suna da yawa malam da yake nan ya takaita kuma kaga kowanne dalili ɗaya muka ɗauka ya isa a matsayin dalili ko da ba a kawo na biyu ko na uku ko na hudu ba Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sai malam ya ce fi kutubu sunna a littafai na sunna kenan dole mutum ya lizimci littafai na sunna dan anan zai ga tantagaryar ilimi mai tsafta mai tataccen ilimi tsaftataccen ilimi ilimi da yake daga maɓuɓɓuga ta gidan annafta nan mutum zai samu karatu kuma da izinin Allah ta'ala sai ga ya samu karatu mai kyau mai tsafta ba wai karatu kuma da za a ce mai akwai zahiri akwai baɗini a wuri kaza ake haka kuma yanzu wannan ya zama wani ɗebe-ɗebe kenan qala rahimahullah qala al-qadi abubakar al-baqillani wa zai maimaita قال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار ترتيب الآيات أمر لازم وحكم واجب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا قال القاضي أبو بكر القاضي أبو بكر ياتي الباقلاني وانديكي قرن باقلان في كتابه الانتصار التافن شيء ميسونا الانتصار يتي ترتيب الآيات jerantuwar ayoyin na alkur'ani amrun lazimun al'amari ne da yake lizimtacce tabbatacce wa hukumun wajibun hukunci ne da yake kuma wajibabbe faƙar kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya kulu yana cewa ba'o ayata kaza ku sanya aya kaza fi mawdi'i kaza a wuri kaza a kowane zai canza kuma shi yasa ya ce amrun lazimun al'amari ne lizamtacci yadda aka yi ɗin nan ba mai canzawa wa hukumun wajibun hukunci ne da yake wajibabbe ba wanda zai ƙetare shi in mutum ya ƙetare kuma ya aikata zunubi domin alwajib shine ma yufabu ala fi'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi قال قال na بكر والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخ ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو الذي بين الدفتين الذي حواه مصاف عثمان وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه شيء وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه من آي السور ولم يقدم من ذلك مؤخرا ولا أخر من ذلك مقدما وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آية كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءة وذات التلاوة قال أبو بكر أبو بكر يتي وأن أبو بكر القاضي الباقلاني يتي قبل يتي والذي نذهب إليه مو أبن دمك إيماني لشي شيني أبن دزام تفأكي أن جميع القرآن lalle dukkanin alkur'ani mai girma allazi anzalahu Allah wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da shi wa amara bi isbati rasmi kuma ya yi umarni da a tabbatar da yadda ka'idojin rubutunsa suke kuna ji da kyau in an ce arrasmu shine ka'idojin rubutun ƙur'ani shi rubutun ƙur'ani yana da nashi ka'idojin yadda kake ɗaukar rubutun takarda ka rubuta wasiƙa a yau ya sha bamban da yadda za ka rubuta ƙur'ani yadda aka rubuta ƙur'ani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake har zuwa yau wanda yake kai kuma ƙa'idojin ku na imla'i yana canzawa lokaci bayan lokaci haka ne ko ba ka bane saboda haka ake kira wancan ar-rasmu al-uthmani ko rasmul qur'an in an ce ar-rasmu shine baƙin an ce abdabtu shine wasalin kuma duk wanda ya yi rubutun qur'ani ko a allo ko a ya san dai akwai abin da ake kira baki akwai kuma abin da ake kira wasali kun fahimci wannan da kyau akwai inda ake sa bakin akwai kuma inda ake sa wasali din ilimi ne mai girman gaske wanda yake ana yana da babi mai zaman kanshi a cikin babi na ulumul qur'an kuma wani ya samo asali ne tun daga rubutun qur'ani da Usman ibn Affan yasa aka kwafa daga Qur'ani da Abubakar Siddiq yasa aka hada shi wanda yake muku mata ba a durus din bayar sai gabata a lokacin babu dugo babu fata babu kasara babu wasali babu komai babu komai saboda ka babi ne mai zaman kanshi a cikin ulumul Qur'an zaka samu babi a cikin manahil irfan zaka samu babi a cikin alburhan fi ulumul qur'an za ka samu babi a cikin al'itiqan fi ulumul qur'an da yake magana akan ar-rasm ƙa'idojin rubutun ƙur'ani bayan wannan kuma an rubuta littafai su da guda domin bayani kan abin da ya shafi rubutun ƙur'ani mai girma daga cikin littafan da aka rubuta akwai dalilin hiran alamar zam'an fi fannin rasmi wa dabt kafin shi akwai mauridin zam'an fi fannin rasmi wa dabt mauridin zam'an kawai littafin ya kunshi ka'idoji da yadda ake rubuta ƙur'ani da yadda ake mai wasali shi mauridul zam'an kenan akwai kuma sharhinsa dalilul hairan ala mauridul zam'an fi fannin rasmi wa dabt biyu kenan akwai unwanu dalil fi marsumi khatt tanzil na abul abbas al-marrakushi akwai al-tiras ala kharras duk akan abubuwan da suka shafi ƙa'idojin alkur'ani mai girma na al-imam at-tanisi za ka ta jin ana cewa ƙa'idojin rubutun ƙur'ani ƙa'idojin rubutun ƙur'ani misali zan ba mu misali guda biyu innama ya ke rubuta ta alhamza ina nufin innama mai kasara alhamza da nun da mimun da alfun a haɗe ko a rabe inna daban take ma daban take ko kuwa eh suka ce kamar da shi unwanu dalil fi marsumin khat tanzil yake cewa innama bi kasr alhamza kulluhu mawsulun illa harfin wahidu innama wanda aka yi mishi innama da aka yi mata kasara duk inda take a qur'ani an hada su ne inna da ma an hada su ne in ban da wuri guda da ke cikin suratu an'am fadan Allah ta'ala da ya ce innama ma tu'aduna la'at wa ma antum bi mu'jizin a hada suke ko arabe inna daban take ma daban take inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bi mu'jizin karan farko da zan faɗa muku lambar ayar ko dai bari ku na lalubo a kai ulumul qur'an muke kowa ya lalubuta kowa ya lalubuta bayan sallah insha Allah bayan sallah al'asr fa sallar asar din mun gama za ku kawo aiki din wannan kenan sai yar uwata annama annama kun ga anna da fataha na alhamza kenan da fataha tunda na faɗa maka sunan sura kuma ana kammala maka aiki ta suratul an'am in baka gane sai ka dauko daga alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal khalaqa samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru har zuwa karshe za ka same ta insha Allah ta'ala wuri abu na biyu ita ce annama mai fataha ta anna kenan haka dai wancan din mai unwanu dalil fi marsumin khatu tanzil yace annama bi fatahil hamza da yima alhamza fataha kulluha mawsul illa harfain duk gaba ɗayan su an hada su ne in banda wurare guda biyu a ko ina za ga annama ne ya take a ƙarshen suratul kafi aka karanta kafin suratu abin nan ko a ka fuce annama din wal inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama aga annama a hada suke malam yace duk gaba ɗayan su a hada suke in banda guda biyu ta daya ita ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al wa anna Allah huwa al wata sura ta zalika bi anna Allah huwa al wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al suratu luqman me a bangaren tilawa kun ga ta farko zalika bi anna wa anna ma anna daban ma daban wanda ke in mutum bai san wannan ka'idar ba sai zai dinga hada su tun da shi ya dauka tun ma a hada suke sai ya hada su ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه al-kabir na الله هو العلي الكبير نصرة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما min من دونه kaga babu al batil wa annama yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah al aliyyu al-kabir ta suratu luqman kenan waɗannan biyu su kaɗai ne a ashe kenan akwai ka'idoji na rubutun qur'ani eh to haka inda za a bada misalan wasu za a gansu daban-daban wanda yake nuna kenan tsayawa ake a koyi ake rubuta qur'ani ba kana ganin ka haddace ko ka sauke kuma kenan ba wani yana ganin in ya sauke sai ka ji iyayen suna ce a'a to me zai yi ba yi walima ba wai yayi walima kuma shikenan yayi wani kuma ya kammala takardar da aka bashi ta certificate din bayana a matsayin primary school ne fa kuma yayi wali yayi sauka kuma shikenan sai ka to yanzu wace islamiyya zai je wa yi walima <laughs> Allah ya sauke قال رحمه الله أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات rasmi tabbatar da ka'idojin rubutunsa da ka'idojin wasalinsa wa walam yansakhu kuma Allah ta'ala bai share shi ba wana ji da kyau ko Allah ta'ala bai share ba wace sharewa share tilawa domin ayoyin da aka share karanta su ko aka share hukuncinsu da karanta su su ne babu su a ƙur'ani amma ayoyin da aka share hukuncinsu ba a share karanta su ba suna ƙur'ani wala rafa'a tilawatahu ba ɗauke karatun ba aga akwai yanda aka ɗauke karatu a mahukuncin yana na kama shekhu wa shekhatu idza zana ya farjuhum ma albatana qala min Allah wallahu azizun hakim mhm. ba da nuzuli bayan saukashi. shi mara ce wala rafa a tilawata ba ɗauki karatun ba ba da nazuli bayan saukashi huwan lazi bayanar da shi ne wanda ke tsakanin takaddu biyu tsakanin littafi biyu tun in ka bude ba haka yake bude ba kaga akwai tsagin dama da tsagin hagu kenan ko allazi hawahu musafu usman wanda takaddunsa na usman suka kunshe shi wannan wasu yarurruka bakillani yake yi domin albakilani yana da aqidar asha'iriyanci saboda ka dole ya taka tsantsan da lafuzan da yake amfani da su ka abin da ya shafa alkur'ani mai girma wa annahu lam yunqasu min shay ba abin da aka rage a ciki ku dauka da kyau ku ji wala zida fi shay ba abin da aka kara domin shi a kenan cewar an kara an rage shi yasa su shi'a kwata kwata ma qur'anin ba su imani da shi ba kun fahimci wannan da kyau ko ka akwai kwara kwara har kwara kwara waɗancan da suka ce sun yadda da qur'ana sai dai suna da abin da ya fi shi eh eh sun yadda suna da sun yadda da ƙur'ani sai dai akwai abin da ya fi shi shi wannan asali ma ba su yadda da shi ba wani gane kowanne kafirci ne fa kowanne kafirci ne sai dai kafirci wani ya fi na wani wa na tartibahu kuma lalle jerantuwar shi wa nazamahu da tsarin yadda yake sabitun tabbatacce ne alama na nazamahu Allah ta'ala akan yadda Allah ta'ala ya tsara shi wa rattabahu ya kuma jeranta shi min ayi suwar daga ayon da ke cikin surori wa lam yuqaddim min zalika mu'akhara ba a gabato da wanda yake a ƙarshe ba wala ukhira min zalika muqaddama ba a jingirtar da wanda yake a farko ba wa annal umma kuma lalle ita wannan al'umma dabitat anin nabi sallallahu alaihi wasallam ta riƙe kuma ta kiyaye daga manzon Allah sallallahu tartiba ayi kulli sura jerantuwar ayoyin da suke cikin kowace sura wa mawadi'iha da kuma inda ayoyin suke wa arafat mawaqi'aha kuma sun san inda ayar take da zarar kace ya ayyuhan nasu duriba mafalun fastami'u la ya san a ina take a suratul hajji a shafin farko a shafin ƙarshe farkon shafin ƙarshe a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza haka an haddace an san a wata sura take an san a wanne wuri take a cikin surar kama da anhu nafs alqira'a kamar yadda suka rike asalin karatun qur'ani din saboda ka ga lura shi asalin karatun qur'ani fa ka'idojin karatun qur'ani yadda yake a bakunan malamai shi yafi yawa akan abin da yake a rubuce kun shiru karatun ƙur'ani abin da yake a bakunan malamai ya fi abin da yake a rubuce shi yasa inda mutum zai ɗauki littafin tajwidi ya karanta da karan kansa kai kuma gajerun malami ka karanta to ba za a taɓa haɗa ku ba alam tara anna saifa yanqusu hadduhu idza qila inna saifa amba min al-asa ashe baka ga cewar takobi hasken kaifin shi yana raguwa ba idan ka ce da takobi da sanda wa fi kaifi in ka ce da takobi da sanda waye fi kaifi haka kawai sai kaifin takobin ya ragu da wani i karatu a gaban malam da wani i a cikin littafi da wanda yake da isnadi mai ruhi da wanda yake da isnadi daskararre ana hada su na hada su daga yan wa ya yi karatu gaban malamai zai fi wa zatar tilawa da kuma zatin yadda tilawa take kamar yadda sahabai suka rike yadda ake karanta qur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam da yadda ake jeranta to haka suka rike jerantuwar ayoyin a cikin sura qala sayyuti fi al-itqan fa thabata bi hadhihi an-nusus al-mutadhafira anna tartiba ayi kulli suratin ala ma hiya alayhi al-an في المصحف تلقاه صحابته عن الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى فيكون توقيفيا لا مجال فيه للنظر والقياس ولا محل فيه للرأي والاجتهاد فليس لأحد من الناس مهما بلغ شأنه أن يغير فيه وضع آية أو كلمة فيقدم فيقدم بعض الآي على بعض أو آخر بعض الكلم عن بعض وما ومن تحدثه نفسه بشيء من هذا فإنه يكون مبتدئا وضالا ويخرج به من ربقة من ربقة الإسلام والعياذ بالله قال السيوطي الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي wanda ya rasu a shekara ta ɗaya ya ce fil itqan a cikin littafinsa al itqan fi ulumul qur'an ya ce fa thabata sai ya tabbata bi hadhihi nusus da waɗannan nassoshi waɗannan bayanai al mutazafira masu yawan gaske anna tartiba ayu kulli sura lalle jerantuwa ayoyin kowace sura yadda suke a jere yadda muke karanta su a yanzu a sura mai aya talatin za a karanta ɗaya biyu uku har zuwa talatin ɗin kowace sura ayoyin kowace sura yadda muke ganin su a yau ɗin nan alama hiya alaihi al'an yadda muke ganin su a yadda suke a yanzu fil mushafi a qur'ani talaqahu sahabatu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai suka ruwaito suka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu rasul sallallahu alaihi wasallam an jibril kuma haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karba daga wurin jibrilu shi kuma jibrilu anillahi ta'ala fa yakunu tawqifiyan sai ya kasance ashe jerantuwar ayoyi na alkur'ani abu ne tauƙifi abu ne da ba ka da ta cewa haka ya zo haka yake la majala fihilin nazar babu wata dama ta yin nazari da tunani wal kiyas da kiyasi cewar aiko aya da ke sura kaza ya kamata a ce an ɗauke ta ne an maida ita sura kaza daidai sura kaza ko kuma aya da take ta uku a sura kaza ina ma a ce ba a ta uku nan take ba a ta goma sha hudu take duk babu wannan damar yadda ayoyin suke ɗin haka suke tun zamanin saukansu wala mahalli fiye da ra'ayi ijtihad babu wani mahalli wani wuri wani yanayi da mutum zai yake da ra'ayinsa ko yake da ijtihadi yana gani ya kai martaba ta ijtihadi da ya kamata a ce ya gano ayoyi kaza ya kamata a ce a rage su ko ayoyin sura kaza ya kamata a rage su a su a sura kaza tunda wannan sura tana da ayoyi ɗari da kaza wannan kuma tana da ayoyi uku an rage wannan an sa kaza saboda siyakin su ɗaya ne ka a duk babu wannan falaisa li ahadi minan nas babu wani mutum ɗaya daga cikin mutane mahma balaga sha'anu duk yadda sha'aninsa ya kai sha'ani na ilimi duk yadda ilimin shi ya kai ko duk yadda sanin shi da qur'ani ya kai ko duk yadda matsayin shi a mulki ya kai an yughayyira fihi ya canza a alkur'ani din wata ayatin inda aya take matsayin wata aya au kalima ko wata kalma babu ya ce aiko kalma kaza da ba ita aka sa ba kaza aka sa duk babu saboda da jerantuwar ayoyi da tsarin su haka suke arabul izzati zul ah, subhanahu wa ta'ala fa yuqaddimu ba'd al-ayi a ce ya gabatar da waɗansu sashi na waɗansu ayoyi ala ba'd akan sashi aw akhira ko ya jinkirtar da ba'd al-kalimi waɗansu kalmomi al-kalim jam'i ne na al-kalimatu lura da kyau akwai kalmomin da suke mufrad ɗinsu suna da ta'un ha'u ta'anis to in zaka jam'i sai ka cire ha'u ta'anis din al-kalimatu mufrad kenan jam'i kana da maka ce al-kalimu ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu salihu yarfa'u kaga alkalimu ashajaratu ashajaru ashajaru bishiyoyi ashajaratu bishiya albaqaratu albaqaru innal baqara tashabaha alaina aga shanin ba sanuwar ba domin saniya ita ce albaqaratu albaqaru shanu shi sa malam ya ce aw akhira ko ya jinkirta da ba'd al-kalim wani sashi na kalmomi am ba'dun akan sashi wa man tuhaddithuhu nafsuhu bi shay'in min hadha duk wanda ran shi ike riya mishi haka kaga bai faɗa ba kenan ko duk wanda ran shi yake nuna mai shifa yana ganin ya kamata a ce an canza kalma kaza zuwa kalma kaza ko an yi kaza zuwa wuri kaza duk wanda yake da wannan to fa innahu yakunu mubtadi'an to wannan zai kasance tintirin dan bid'a wa dallan kuma wanda yake ya riga ya bata so yake dibo su gayyar su mai batar da su ina fata mun fahimci wannan da kyau sawawun a larabci ya kware ko a me ya kware yake ganin yanzu ya bar kasa ya cika ya tumbatsa yana ganin ya kamata a canza wuri kaza zuwa wuri kaza kalma kaza da ba wannan kalmar aka sa ba da kalmar sura kaza ita aka dauko aka sa da yafi babu shi abu na farko kenan malam ya faɗa ce duk wanda zuciya take rera mai haka zai zama dan bidiya kuma ɓatace wa ya bihi wannan zai fita bihi da wannan tunani nashi min rikibatul islam daga da'irar musulunci wal iyafu billah Allah ta'ala ya tsare mu wannan in ji imamu sayuti kenan eh in ji imamu sayuti yake faɗin wannan yake yake nuna cena irin wannan tunanin yana fitar da mutum daga musulunci sai kuma kaza an zo an ce ai suna kafarta mutane yanzu mai imamu sayuti ne ya faɗa ba shi ba ce yana kafarta mutane wa ya yi ko kuma aiki ya faɗa ya ce duk wanda ya yi ya kafarta haka aka faɗa amma sai mutum ya ɗauko bidiyar shi ya ce ana kafarta su mai akhbari me yace ta yi man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir wal iyad billah tun a halari kenan amma ba a cewa yana kafirtarwa cewa duk wanda ya yi salla ba da alwala ba da gangan to wani ya kafarta haka ake magana dan an ce duk wanda ya ce akwai wani abin da ya kai ƙur'ani ko ya fi shi wannan ya kafarta sai ka ce ana kafartar da kai ai ba za ka ce ana ka in dai ana magana ilimi ne da nasuwa ba za ka ce ana kafarta da kai ba kamar yadda ma ka ce duk wanda ya alwala ba ya salla ba da alwala ba ba za ka ce ana kafarta in dai ba mutum da sana'a shi kenan yin sallah ba alwala ba ka san mai kaza a aljihu ba jimirin as shine aidan min hadhihi an-nusus annahu kama yajibu ترتيب الآيات في التلاوة يجب ترتيبها في الكتابة وهو أمر مجمع عليه ويؤخذ من أيضا من هذه النصوص kuma zamu iya fahimta daga waɗannan nasosi da suka gabata mana yake cewa annahu ya jibu lalle ya zama wajibi annahu kama ya jibu tartibul ayat ka mayar da jerantuwar ayoyi ya zama wajibi fitilawa a wurin karatun alkur'ani mai girma ka karanta su a jere to haka nan fil kitaba ya zama wajibi mutum ya karanta ya jeranta su a wurin rubutu eh ya zama wajibi mutum ya jeranta su a wurin rubutu wa huwa amrun mujma'un alai wannan al'amari ne da aka ijma'i a kansa kenan mutumin da zai ce shi ya kware zai karanta qur'ani ta baya tun da ya ce yajibu tartibul ayati fi tilawa ta su a karantawa ma'ana ya ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أزواج الشيء wannan shine abin da yake wajibi amma ya ce ya kware zai karanta darbas ta yadda zai faru daga gairin maktubi alaihi wal dalil sai ya zama na bismillahir rahmanir rahim ta zama ita ce ayar karshe ko alhamdulillah rabbil alamin ta zama ayar karshe wannan ba musulunci bane wai shi ya kware ribas akwai yasin mai ribas za a faro daga farko za a zo yasin shikenan an sauki ina fata mun fahimci wannan da kyau na farko wurin tilawa wannan wajibi ne wurin rubutu wajibi ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa aka fi so in ka karanta aya ko a karatun sallah in ka karanta suratul baqara tana da ayoyi sama da 200 to abin da ake bukata in ka karanta aya ta 100 abin da sama kai ruku'i to in ka taso sai ka karanta doriya akan haka ko da baka ko da baka dora daga inda ka tsaya ba sai dai ka dora daga ayoyin da ke gaba ma'ana ka karanta aya ta 100 ɗaya ɗari da ɗaya ɗari da biyu ɗari da uku ɗari da hudu ɗari da biyar sai kai ruku'i yanzu sai ka taso to kana dama ka tashi daga ɗari da shida ko kuma ka tashi daga ɗari biyu abin da isa ma'ana dai ka karanta zuwa gaba wa min al-majma' alayhi aidan anna tartib al-ayati laysa bihasb nuzuliha wa inma yarju ila al-munasabat wa rawabit al-balaghiyya faqad tanazzalu al-ayatu ba'da al-ayati bisinin wa takunu في ترتيب الكتابة قبلها ومن شواهد ذلك أن بعض الآيات يكون ناسخا للبعض الآخر ويكون هذا الناسخ متقدما في التلاوة والكتابة على المنسوخ فحينئذ يتعين أن يكون المنسوخ متقدما في النزول على الناسخ وإن كان متأخرا عنه في القراءة والكتابة كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة الآية فإنها ناسخة لآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج فالأولى مقدمة في الترتيب متأخرة في النزول ما نهيتي ومن المجمع عليه أيضا ومن الاتياب أنك إجماع أكنشي أن ترتيب الآيات للي جيران تور آيوي آيوي سزو أجيري بحسب نزولها gwargwadon yadda suka sauka wana jina gwargwadon saukarsu wa inna ma yarju ilal munasabat wannan jerantuwar yana zuwa ne gwargwadon yadda suke da alaka da juna wa rawabitul balaghiyya da kuma abubuwa na balagal qur'ani da ke hada su faqad tanazzalu aya mana yace aya tana sauka ba'adal aya bayan wata ayar bisini da shekaru kuna ji aya sai ta sauka bayan wata ayar da shekaru wa takunu fi tartibil kitabati qablaha amma an zo wajen jeran tasu a rubutu sai wacce ta zo daga baya ta zama na ita ce a rubutu a farko a wajen karatu kuma wacce ta daɗe din ta zama ita ce a gaba ana samun wannan kuna ji da kyau a samu wannan ayar ta sauka ta farko kenan sai a samu ayar ta biyu ita ma ta sauka tazarar ta ke tsakaninsu yakan samu shekaru sai zama na ta farko a wurin sauka in an zo rubutun qur'ani sai kaga ta zama ta biyu ko kuma ta zama ta farkonta su mara yake ce wani shawahidi zalik yana da cikin abubuwan da za su bada shaida akan haka anna ba'd ayat lalle waɗansu ayoyi yakunu nasihan waɗansu ayoyi suna zama masu share hukunci lil ba'd akhar ga waɗansu ayoyin yanzu ga musu ayoyi biyu waɗansu sun share hukuncin waɗansu to an ka tsaya ka lura da kyau wacce aka share hukuncinta ita ta fara zuwa wacce ta share hukuncin ita ta zo daga baya don sai wancan hukuncin ya tabbata sannan wata ce za ta zo ta ce a ce an share shi sai nuna kenan wacce ta tabbatar da hukunci na farko ita ta riga sauka wacce ta zo ta share wannan hukuncin ita ta sauka daga baya ta ɓangaren sauka kenan sai malam yake cewa wai kunu hadha nasu sai wannan wanda ya kasance shi ya share hukuncin kaga wanda ya sauka daga baya kenan sai ya zama mutaqaddiman fitilawa tilawa shine kuma na farko a karatu akan samu wannan amma ba shi da yawa akan samu a ba shi da yawa wal kitaba kuma shine na farko a wurin rubutu duk da shi shine na karshe a wurin sauka alal mansukh akan wannan aka share hukuncinsa fa hina a wannan lokaci ya ta'ayyanu kaga yana tabbatuwa yana ayyanuwa an yakuna al-mansukhu mutaqaddiman shi wanda aka share hukuncin sa ya zama shi ya fara sauka fin nuzul a wurin sauka alam nasikh akan wanda ya share hukuncin wanda aka share shi ya riga wanda ya share shi wa in kana mutaakhiran an fil qira'a ko da ya kasance kuma shine a karshe wurin karantawa wal kitaba kuma shine na karshe a wurin rubutu shi wanda aka share hukuncin ba. ka kauli ta'ala misali wannan yaran da malami fadan Allah ta'ala da yace wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashara wannan tana cikin suratul baqara ita ce aya ta 239 a da 34 wannan jina da kyau aya ta 234 wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashara duk waɗanda suka mutu suka ba mazajensu matan za su takaba wata hudu da kwana goma al'aya wannan ayar fa innaha nasikhatun li aya ita wannan ta share wacce ayar wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajin matan ila al-hawli ghaira ikhraj ita wannan aya ta biyu wacce take magana ta kaba shekara guda ita ce aya ta 240 240 yana gaban 234 ko yana bayan shi yana gaba to ce na ta bangaren sauka aya ta 240 ita ta riga sauka eh kuma ita aka share hukuncinta wace ce ta share hukuncinta aya ta 234 kenan aya ta 234 ita ta sauka daga baya amma kuma ita ce ake samu a farkon karatu ita ake samu kuma a farkon rubutu wannan don ka fahimci ka'idar ta rubutun haka yake ta yadda in ba a gaba sai ka ce wata ta riga sauka ita za a fara karantawa kuma ita za a fara rubuta mankamanciyar irin wannan dama na ce muku wuri biyu ne a cikin qur'ani ita ce aya suratu ahzab aya ta hamsin da aya ta hamsin da biyu aya ta hamsin da biyu ita ta riga sauka fadan Allah ta'ala la yahlu laka nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnahun illa ma malakat yaminuk wa kana ala kulli shay'in raqiba aya ta 70 ta 52 la yahlu laka nisa'u ba matan kuma da suka sake halatta a gare ka min ba'du bayan waɗanda kake da su kai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai kuma aya ta hamsin ta zo ta ce ya yi. nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati atanna ma'ak ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنجيها خالصة لك من دون المؤمنين أزواج الشرع آية kun ga a sauka aya ta hamsin da biyu ita ta riga sauka amma an share hukuncinta wata aya ce ta share hukuncinta aya ta hamsin to tun da aya ta musu ita ta share waccan kenan aya ta musu ita ta sauka daga baya ta ƙarshe aya ta musu da ita ta sauka a fari amma a wurin jeran to qur'ani sai ka samu hamsin kafin ka je ta hamsin da biyu wanda zai nuna maka kenan ashe jerin gwanan ayoyin abu ne ba biyar yadda ka iya kuma waɗannan wurare guda biyu su kaɗai ne aka sami inda ayar da aka share ita ta zo abin nan ita ta zo a gaba ayar da ta share ita ta zo a baya amma sauran gaba ɗaya za ga ayar da aka share ita ta zo a baya ayar da ta share ita ta zo a gaba kamar wallati ya tana fa shi ta min nisa ya kun fasa shi do arba'atan min kun fa in shaidu fa amsikuna fil buyut wannan an share hukuncinta wata ta share hukuncinta ita ce azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahid minhuma mi'ata jalda kaga nur tana gaban nisa'i ne da surori masu tarin yawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan abin da ya shafi tartibul ayat kenan sai kuma tartibul suwar shine darasin mu na gaba da izinin Allah madaukin sarki